Rahim, Yarima Jawad kashi na biyu. Zaune take a falo Zaljamil ta zuba wa mom ido tana kuma jira labarin Yarima Jawad. Dariya mom din ta Zaljami kin cika san labari amma kuma ina son kafai ki san Jawad ki fara da sanin asalin mu gabaki daya. Don anan ne zaki samu labarin Yarima Jawad cikakke. A jiya zuciya Zaljami din ta sauke tare da gyara zamanta don jin labarin a hankalin mom ta fara ta fara bata labarin. asalinmu babbar masarauta ce wacce duk najeriya ba a taɓa masarauta irin wannan ba masarauta ce mai izza da ƙasaita suna da arziki wanda kuma su kansu ba su san iyakarsa ba amma sun fi kauri a sun fi kaurin suna a noma suna da gidajen gonaki a wajajen daban-daban kakan alhaji abubakar abdulaziz ya samu sarautar a hannun mahaifinsa bayan rasuwarsa mutane da yawa sun yi kokari a ɗaura su a ɗaura su akan wannan karagar mulki amma 'yan majalisar sarki da waziri suka ga babu wanda ya cancanta sai kakanki alhaji abubakar abdulaziz da ɗaya ɗaya tilo ga sarki abdulaziz saboda yana da ilimin addini da na boko kowa ya aminci da naɗin waziri don haka a ranar da sarki abdulaziz ya rasu a rana aka naɗa abubakar grand Fadinki. mai martaba alhaji abubakar abdulaziz yana da mata hajjiya aminatu wacce ake kira da fulani ita kadai ce matar kakan naki ‘ya'yanta maza ne guda biyu faruk da aliyu sun tashi cikin kulawa ne a wajen mahaifin nasa har suka kuma kammala karatunsu wanda suka yi a ƙasar waje dad ɗinki aliyu shine babba sai kuma faruk ƙaninsa bayan kammala karatunsu mahaifinsu kuma ya bijiro musu da maganar aure dukkansu a lokacin ba su da wata budurwa don haka suka ba mai martaba damar zaɓar musu matan aure mai martaba ya yi farin ciki da zaɓin da suka ba shi don haka ya kira alhaji usman a kan yana son ganin sa bai yi ƙasa a gwiwa ba ya nufi gidan sarki don amsa kiran da aminin nasa ya masa zanjamil ce ta numfasa tare kuma da gyara zamanta ta kalli man fuskar ta ɗauke da murmushi da alama labarin yana matuƙar burge ta mom ki ci gaba ba na son dad ya dawo ba ci ƙara samun ba dariya mom ɗin ta oke ba ni ruwa a firij sai mu ci gaba da sauri janjamin ta miƙe ta nufi firij ta rako mom ruwa ta taho da kof ta zuba mata ta miƙa mata karɓa mam ɗin ta na gode aiki na ne mam na kula da ke ta faɗa tana murmushi mam na shanya ruwan ta ajiye kof ɗin a gefenta mam wane ne alhaji usman aminin sarki murmushi mam ɗin ta mahaifina ne oke na gane zaljamin ta faɗa tana kuma jiran mom ɗin ta ci gaba alhaji usman ya je kiran da sarki ne ke masa bayan sai gama hirarsu ne ta abokai mai mata ya nema wa aliyu da faruk auren 'ya'yan alhaji usman aisha da maryam ba tare da bata lokaci ba ya amince ya kuma shaida mu sarki shi mai ba da auren 'ya'yan ne sosai sarki ya yi farin ciki don ya san aliyu da faruk sun yi can mata masu hankali da tarbiyya zanjamil ce ta kalli mom ɗin su waye aishi da maryam ni da ƙanwata mam ta ba ta amsa Gada kai zanjamin ɗin ta alamar gamsuwa ok mam ci gaba faruk da umar sun yi na'am da zaben sarki sai dai sai don haka sarki ɗin ya saka masa albarka ya kuma shaida masu ba daɗewa za su ba za a yi auren alhaji usman da fara'a sai ya nufi gidansa ya shaida wa matarsa hajiya fatima ita ma ta yi murna don ta san su da fulani ya ƙaru bayan amintaka ga kuma sarakuta mu ta ba ta ba wa mu akan ta sanar da mu zaɓin da ya zama babu musu babu musu babu musu muka amince don ba ma iya yi wa mahaifanmu musu sosai aka fara shirye-shirye a fada da kuma cikin gida bikin 'ya'yan sarki biyu wa mun yi shiri sosai da mahaifinmu ya fitar da mu kunya bayan bukukuwa na al'ada kuma aka saka mu a lalle aka ɗaura aure kowace aka kai ta gidan mijin nata da aka kuma gina a gidan sarki ni aisha aka ɗaura wa aliyu ƙanwata kuma Maryam aka ɗaura mata Faruk. Sosai mu ke ba mu kulawa, ana haka Maryam ta samu ciki. Sosai gidan masarautar ya ɗauki murna har karamin biki aka haɗa a gidan. Ni ma na yi murna sosai a haka ma Aliyu. Cikin Maryam ne ya shiga wata tara ta haifi ɗanta namiji, mamce ta kalli Jalzamin da ta ƙara nutsuwa da jin yadda za ta kasance. Murmushi mam ɗin ta a hankali. Cikin a tunaninta wane irin buduri ne za a yi da haihuwar baby boy a gidan sarki murmushi zarjamil ta yi eh lallai kam tunda aka samu ciki ma an yi buduri balle kuma an haihu ranar suna aka saka ma yaro suna jawad an yi kaɗe-kaɗe da bushe-bushe irin na gidan sarauta an yi hawan dawakai duk saboda murna sarki abokar ya yi gayyata har abokansa na ƙasar waje a cikinsu kuma har da sarauniyar ingila sarauniyar ingila janamin din ta faɗa mamaki ne bayyana a fuskarta kwarai ko kuma ta halarci wannan taron ranar don nima a ranar na fara ganin ta a jiya zuciya ta sauke eh lalle jawad dan gata dariya mam din ta gaskiya kam dan gata ne don ya samu kyaututtuka na gidaje da kuma filaye har da ma wanda ya ɗauki nauyin karatun sa har ya gama tunda aka haifi jawad aka bashi kuyangi masu kula da shi amma ne a waje na yake wuni ina ƙaunar Jawad sosai ina kuma kula da shi kamar ɗan ciki na haka yasa Maryam ta ɗauke kanta akan Jawad dan tana tausaya mini na rashin haihuwar da ban yi ba Jawad ya girma aka saka shi school amma ni shiru babu ciki babu alamansa mahaifiyata ma abin ya fara damunta duk da Aliyu bai taɓa nuna damuwarsa akan hakan ba amma ni kaina ina son daga na haifi baby na kwanci tashi babu wuya a wajen Allah Jawad ya kammala yana kuma primary yana primary school yana shirye-shiryen tafiya secondary a lokacin mai martaba ya ba aliyu shara akan mu je kasar waje don duba lafiyata ina haihuwa ne ko ko ba na yi aliyu kamaransa ya ma ɓaci yaran mai martaba ya lura da hakan ya kuma sanar da mai martabar babu inda za mu je muna jiran ranar da allah zai ba mu. sosai dat ɗinki ya kuma kasa zaman najeriya da yana ganin kamar ina zaune ne a cikin damuwa saboda rashin kulawar da ba na samu a gidan sanadiyar rashin haihuwar da ban yi ba muna zaman mu sai da ɗinki ya samu aiki a Qatar da ƙyar mai marraba ya yarda shiri sosai muka fara a time ɗin Jawad na SS1 Aliyu ya kai ni gida muka yi sallama da mamana da babana suka yi mini fata alkhairi a daren na shiga wajen Fulani da mutan gidan na yi sallama da su don gobe ne da safe za mu wuce Jawad kam zama yayi yi a ɗina yana kuka wai sai na tafi da shi ƙatar da ni da ni kaina da ni kaina sai da na kokan. rabuwa da jawad saboda shakwar da suka yi da kyar aka lallashe ni da kyar aka lallashe shi akan za mu dawo mu tafi da shi mom ce ta kalli zaljami din kin ji inda muka rabu da yarima jawad ajiyar zuciya zaljami din ta sauke mom ki ci gaba ina jin ki okay habibti da asuba muka bar gidan sarki aka kai mu airport karfe takwas jirgin mu ya tashi sai qatar a gidan nan muka sauka sai da muka huta sannan daɗin ki. ya tafi ya fotin. ya sanar da zuwan nasa a kwana a tashi muka yi tremont a katar rashin lafiya na fara yi sosai kamar ba zan yi ba hankalin dat ya tashi har da kuka dariya zaljamil ta fara har da rike cikinta eh lallai soyayya hararen momtai eh ai kaɗan ma ka gani kaɗan ma ji uhm. romeo and juliet ta faɗa tana dariya uhm, mom ta yi murmushinta dai muna zuwa hospital doctor ya tabbatar mana da ina da ciki wata biyu wani tsalle dat ya buga a ofis din ya fara rawa dokta din dariya kawai yake masa kudin da ke jikinsa baki ɗaya ya cire bawa dokta muna dira gida aliyu ya fara buge-bugen waya yana sanar da yan uwa da abokan arziki mai martaba sai da ya zo ƙasar ya gani shi da fulani da maryam da faruk amma ba a zo mini da jawad ba don kare makale mani sallama dat ya shigo falon duk da zaljami ta ji daɗin dawowar tasa amma kuma bata ji daɗi ba don ta san a nan ne labarin zai tsaya a gurguje suka shirya don flight din su don flight din ya kusa tashi suka nufi airport zaune suke a airport din suna jiran a kira sunansu don su wuce data ya gano wani friend sa ya tafi suna gaisawa zaljamil ta kalli man fuskar ta dauke da damuwa murmushi mam ɗin ta don ta gane damuwar zaljamil da haka ta ci gaba da bata labarin haka na yi ta renon cikinki har na haife ki daɗinki ya yi murna kamar ya mai da ke cikinsa haka yake ji waya ya ɗauka ya kira gida ya sanar musu na da na haihuwar da haihuwarki mai martaba da fulani sun zo ganin bebi kuka sosai ya yi aliyu ashe da ma zanga jininka kafin na bar duniya dad ma sai da ya kuka yarima jawad mun yi waya da shi yankin ga murnar da ya yi za ki sha mamaki har walima ya hada a Najeriya ya tara friends ɗinsa su taya shi murna yayi kanwa. Haka ne ta renanki muna ba ki kulawa ne da dad dinki Baya san baya ya ji baya ya yi kuka ko kaɗan yanzu za ki ga hankalinsa ya tashi Jawad kam always muna waya sai sai sanya a saka miki waya akwai ne yana miki wasa ke ko kina tuntsar dariya dariya zaljamin ta fara yi tana kuma rufe fuska ta mai wai kunya take ji dariya mam ta eh lallai kamata ya ji kunya amma ta jawad na san zai yi murna sosai da ganin ki bata rai zaljamil din tai ai mam zai yi murna zai murna sama ya gama dan babu ruwa na da shi kallanta mam ta hmm zaljamil kenan sarki abokar abdulaziz ya gaji da mulki don dama lokacin da ya karɓi mulki shekarunsa da yawa gashi kuma 'ya'yansa sun girma don haka yanki shawarar yin murabus babu wanda ya kamata a ba mulki sai dadin ki aliyu dan ya fi faruk shekaru ya kuma fi shi wayau da sanin makamar mulki da haka mai martaba ya buga ma aliyu waya akan ya baro katar za a masa naɗin sarauta dadin ki baya nan mulki dan baya son mulki dan ya ce yana da haɗari dan haka ya ce dan haka ya ce ya haƙura a ba faruk ba haka sarki ya so ba amma dan kan faruk ya ga baya son a bashi mulki ya sanya ya janye ba aliyu din ya daura faruk a jiya zuciya zanjamil ta sauke fuska ta dauke da marmashi mamu wato da ne sarki sai jan yes Zanjamil mam din ta ba ta amsa yana kai ta ta gane mam na gane mam ki ci gaba mana hararata mam din ta yaba zanjamil me kike son ji ne a tarihin rayuwarki bayan wannan kuma murmushi ta har sai da beauty point din ta ya lotsa haka ne mam wannan ma thanks a lot i really appreciate ko mom ta tambaye ta yes ta faɗa tana kuma murmushi kiran sunansa aka fara yi don haka suka nufi jirgin tafiyar karfe hudu tafiyar awa hudu suka yi a sararin samaniya suka sauka a proudly nigeria gaban jaljami ne ya shiga faduwa baiwar allah duk ta rude don haka ta riƙe mom sosai a jikinta man ma rike ta tai don ta ji jikin zalzamin ɗan Harawa rawa yake yi ki yi addu'a mam ta raɗa mata a kunne bayan wasu lokuta ne kalilan aka buɗe masu kofar jirgi na aka fara fita sil janjamin rike take da mam har suka sauka a jirgin suka fito farfajiyar wajen zaljamin sai raba idanu take yi dan airport din te mata kyau wata irin magana ta ji a wajen kuma ba ta mutum ɗaya ba fadawa ne suka zube a gaban ɗan sarki abubakar abdulaziz sai ka yi ɗan sarki jikan sarki allah ya ja zamaninka ka ka ya daɗe hannu da ta ya ɗaga musu nan suka dawo kan kan ita ma suka fara mata kirari gaishe ki gimbiya aisha gaba salama baya salama murmushi mam ɗin ta yi ta ɗaga masa hannu zanjamil da tun ta ji maganar nan hankalinta ya tashi ta kuma rintsa idanun nata tana hawaye kirjinta yana bugawa da ƙarfi kamar an taba kamar an taba don haka da sauri ta buɗe idanunta tar suka buɗe suka buɗe akan fadawan da suke ta buɗe babban riga wata ƙara jaljamin ta saki don ba ƙaramin tsorata ta ba ganin fadawan nan ga su baƙaƙe munana ga kuma wasu kaya da bata taɓa ganin su ba a hankali numfashinta ya sauki ya ɗauke ta silale ƙasa ta faɗi somanmiya, to fa ba da hakan tun daga iwon da ta yi suka rikice mamce ta yi kan zaljamin ɗin tana jijjiga ta amma ina ta suma da cikin tashin hankali ya ɗauki zaljamin ya zura a cikin motocin da suka zo ɗaukar su shiga ya mamma ta shiga duk suka rikice da gudu direba ya ɗauki hanyar gidan sarki wanda kafin su karasa hazancen ya je wai gimbiya zaljamin ta suma ina za ka kai mu na ga ka ɗauki hanyar gidan sarki aliyu ya tambaya cikin tashin hankali gida muka nufa kai daɗe a'a hospital za mu wuce ba fada ne ya rusunar da kansa tare da murya kuma Allah ya taimake ka ka san Yarima Jawad ya dawo ɗazu mai martaba ya ce a kai ta gida a kai ta gida a je zuciya dad din ya oke mu je to mom kan fuskar ta ta jike da ruwan hawaye dad ne yake ta lallashin ta Kwabar fada ta cika ne makil duk an yi jugum jugum har da mai martaba din bai martaba abubakar da sarki faruk sun kasa zaune ballanta na tsaye mota na tsaya sarki faruk din da kansa ya dauki zaljami ya nufi fat din da aka tanadar musu mom da daɗin dama suka kuma bi bayan nasu a guje har cikin fat din ya kai ta ya nufi ɗakin da aka tanadar wa zaljamin akan gadon ya ajiye ta wai sai ya ɗauka ya kira jawad bugu biyu ya ɗaga cikin rusunawa sarki faruk ne ya lullube shi da faɗa jawad kana ina haka Ga shi har sun ƙaraso baka zo ba gani nan ya faɗa bayan ya murɗa handin ɗin ɗakin oh my god fon ɗan hannun nasa ne na ji tana kuma barazanar rabuwa da hannuna da sauri na rike ta don gano muku don gano muku rahoton abin da na gani kyakkyawan gai ne na gani wanda kuma zan iya rantsuwa bai yi kama da ɗan najeriya ba fari ne dogo yana da ɗan jiki amma ba sosai ba sumar kansa a gyare sai kalli take wani kamshi mai daɗi ne ya doki hanci na sai yake da lab coat fuskar sa dauke da farin glass sarki faruk ne ya juya kalle shi jawad me kake jira ne da sauri ya so jikin gadon sannan ya ba su umarnin su fita ya duba ta mai martaba abokan ne ya kalli jawad ka ci gidanku ina kake so mu je ina ganin jikata a cikin wannan yanayin bata rai jawad din ya kalli iyayensa aliyu da faruk marmashin mugunta ne ya sannan kuma ya juyo alamar zai bar wajen sarki abubakar ya kalla oke zo ka duba ta sarki abubakar ne ya kalli jawad din da ke kokarin fita daga ɗakin da sauriyar ya riko hannunsa kai kai tsaya mana idan ka tafi wa zai duba kanwar taka murmushi jawate wanda kuma ya kashe ni a zaune gaskiya ga ka a tsaye yau na ga ja irin yaro bari mu fita to sai ka duba ta duk da suna cikin tashin hankali sai da suka murmusa fita suka yi gabaki ɗaya suka rufe masa kofar yarima jawad ya mai da hankalinsa ga kallon zaljamil kallon fuskar ta yake ta yi kyau sosai kamar mai bacci a hankali ya dawo kan pink lips ɗinta masu kyau da fasali Wa beautiful ya faɗa yana wani shi'uman murmushi yana shafa sumar kansa dama haka yarinyar nan ta koma gaskiya ta girma sosai jawad ka duba ta mana zuciyarsa na tuna masa abin da ya zo yi sosai ya fara duba ta bai sha wata wahala ba zanjamil ta farfado a hankali ta buɗe idanunta tana salati limshe ido jawad din yayi da danjin daddaɗan muryar zanjamil fesa buɗe idanunta ta ɗaura su akan jawad gabanta ne ya faɗi da ganin balarabe a gabanta a hankali take bin ɗakin da kallo eh lallai na ta bar najeriya gana haɗuwar ɗakin idanta ta sauke akan jawad da ya zuba mata ido yana kallanta dokta ina mom da namum da dad dina ko ba biyo mu kasar katar ko ba su biyo mu katar din ba kallanta da mamaki amma bai ce komai ba dokta suna najeriya ko duk da larabci ta tambaye shi jawad kam yayi mutuwar tsaye ne muryar zanjamil ta gama tafiya da shi shiru yayi yayi mata ya kuma fara ya fara ya fara idan idan janjamin ne ya kawo kwalla ta fara yarfa hannu cike da shagwaba za ta kuka jawan na kallonta ya dake yana kuma ƙara yaba siffar janjamin a cikin zuciyarsa kukan da take niyyar yin ne ta ƙara masa kyau please doctor ba na son allura ta faɗa da larabci ganin ya nuna kamar bai ji ta bane ranta ya fara ɓaci wannan wani irin mutum ne tunda na zo nake tambayarsa ya mini banza ko baya magana ne zuciyarta ta bata amsa bata Jawad na gama a mada allurai ya juyo ga Zaljamil ɗin da ta fara kuka. Mom dad kawai take kira. Jawad bai daina kokarin tsira mata alluran ba dan haka ta rike hannunsa tana kuka mara sauti. Kallon ta ya tsaya yi gani ganin za ta bata masa lokaci yasa ya kwace hannunsa. Sexy eyes ɗinsa ya zuba a cikin na Jaljamin yana kallon ta gabaki ɗaya ji ta jikinta ya sanyi.